Assalamualaikum warahmatullahi wa wabarakatuh masu kallon da sauran barka mu da barka mu da kasance da ku Ada dua wannan kecil kuna tare da Suleiman Usman Gazawa TV YouTube channel. Masu kallon da sauran mu da kasance a cikin wannan tasha za ku albarka ta Gazawa TV a koda yaushe muna Kamu ku shirye-shiryen mu dangance da abubuwan da ke wakana a cikin kasashen mu na Afirka musamman ma kasar Mata Niger. Yau na to da nan tsokacin da nake so in tattauna da shi akan abin da na ga ya a wannan Eh misali dangance da eh, yanki na na gobir akwai wani al'ada da mutanen masu ke yi na wannan yanki na gobir wanda ake ce ma budin dashi a bisa gare shi nake so in tofa albarkacin baki na insha Allah domin Allah subhanahu wata'ala da ya halicce mu sanin kowa na kowa ya san Allah ya ce a bauta mishi kada a hada shi da wani na'am kenan kaga misali in muka yi duba da wannan aya wadda Allah ya magana a kanta na abota mishi a yi kuma iyaye biyayya kuma duk inda Allah ya faɗi a abota mai sai ya ka iyayen namu kusa gare shi ya ce a musu biyayya kuma lokacin ya ce kada a haɗa shi da wasu mu kishi haka misali tunda kuna gani yanzu wannan al'amari da suke ce ma buɗin daji abin ne wanda ya kumshi shirka ga addinin mu na musulunci tunda abin ma har ya zan al'ada wadda an kai hudi an ka ajiye ta wanda duk shekara in ta kiwo sai an yi bikin wannan al'ada wanda ake ce ma buɗin daji bisa gare shi in tofa albarkacin baki ne saboda gaskiya wannan barna da ke afkuwa a cikin kasashen wani lokaci magabatanmu suna gani wani abubuwa daga wakana cikin kasashenmu kawan ma sai ka ce da sanin su ma wannan abubuwa ke wakana tunda sanin kowa na kowa ya wai ina malamman mu a matsayinmu na musulmi kasar musulunci kuma Hmm? wannan shirka ana yin ta wadda ayi mata gurbi an aje ta wanda duk shekara sai a yi wannan sallah ta bukin buɗe dashi kuma shi fa bukin buɗe dashin gar aka hudi kusan da shirka ta karara za ka zo ka tara wurin bukin nan za a haɗa 'yan bori da mashirka kala-kala ga sun hmm? a ce wai a yi duba bisa ga abin da zai faruwa a ƙasa cikin ga shekara abin da zai zo ma ƙasa cikin shekara in ma ruwa ne sun sa adadin li'imar da Allah zai saukiya babu shi na bisa doron duniya mahalukin da zai ce maka ya sa abin da aka gaibu kai kan kaɗa adam ba ka sa abin da zai horo da kai ba gobe ba ka da wannan masaniya wannan al'amari gaibiya da wannan al'amari na na gaibi wanda Allah ya ɓoye maka shi shi ɗaya na ya san da shi hmm? amma yau za a zo a ce wai a tarar da al'umma ga baki ɗaya a zo a ce ba ana buki na buɗin daji a tarar da 'yan bori a tar da 'yan cubu a tar da mashirka ga sunan kala-kala hmm? a zo a yi baɗala cikin ƙasa ba dole na Allah sau kuma da musiba kala-kala ba ga sunan 'yan mahaita cikin wagga gama maka faɗa hmm? kuma yi mun musulmi musulmai muke mun yi imani da musulunci mu ɗari bisa ɗari cikin zukatanmu amma waɗanga shirkoki ga suna har yanzu an kasa barin su cikin ƙasanmu hmm? wai malumma mu ba mu da malumma cikin mu ta Nijar na. ko malama su ma karan su sun bi 'yan siyasar nan an tattaru an koma waje guda hmm? wa iyazu billahi yanzu a ce wai ita wannan wannan al'ada ita har ayi gurbin da an ka aje mata wanda duk shekara in ta kiwo sai ayi baki wannan hmm? yanzu ka duba gani sati wanga da kuce misali wannan abu da ya wakana na budin dashi wannan sallah su da suka yi ka zo ka isko mahadukan kudaden da an ka kashe na ƙasa hmm? mahadukan kudaden da za a kashe na ƙasa a bata hmm? yanzu akwai wasu bayan allah suna can gidan asibitoci kwance hmm? wanda suna neman taimako gwamnati ko da da kudin nan na ka ɗawa taimaka musu suna bukata wani shina ne wa an kawaye sahiyar ga wallahi bai saboda sahiyar ga tawaye ba shina can ana kai gare shi bai ma san wanda suka zo duban shi ba shi shina cikin wani yanayi a taimaka ma 'yar waɗannan bayan Allah hmm? a buɗe hannun jari cikin ƙasa matasa su samu ayyuka yi hmm? wallahi mutanenmu wani lokaci da kaga wasu abubuwa Allah na jaraba mu da su cikin ƙasar can mu har da mu ne ke shawo mu da su tunda su shugabannin mu sun riga sun ɓace sun suka su ƙara ɓadda mu kuma ina malamin mu wanda su wannan rauni ne wanda ya rataya a wayansu masu ulancin suna ya kamata a ce wanga abu su tashi su ce wani abu a cikin ƙasan ƙasa ta musulunci musulmai na kuma a ta wanda ya an tashi ikirari sai a nuna cewa mu Nijar mu ta Nijar kashi tara misali ce aka cikin ɗari musulmai na duka hmm? to amma ga sunan wasu ƙananan abubuwa ga sunan na shirka wanda ana ganin su an kasa ɗaukar mataki a kansu in su shugabannin namu sun riga su yi ridda bisa addinin musulunci ya kamata malamin mu kuka da ku yi ridda ku hito kwanku da kwarkwata ku nuna bacin ranku bisa ga wanga aiki da aka yi shirka ta karara ku haɗakar da su don a gudu tare an kace a cile tare misali amma kana gani yanzu wanga abu da miye kama saboda Allah da annabi sai in Allah ya sauko mana da aya ta hore da rakin su da sai a zo a nemi malama ga a ce a ta ayyuka Allah kuma tun baya ta amince da bannan aikin da an kai wanga duk abin da an kai na bayan an kai ga hurin girbe abin da an ka shauka baya ana manta da wannan abubuwa to da Allah ne ja hankali na ga matasan mu ko kuma ja hankali na ga yan ƙasar mu Niger ki daya in su shugabannin sun bace malamin mu da Allah ku taro su bisa hayya domin wannan masu'ulancin kuna domin ku kuna a bisa ku jera ta fayyan halitta manzo sallallahu alaihi wasallam ku wannan aiki na na wanda ya kamata dare da rana ku tashi kuna kar da su domin su gane gaskiya domin a gudu tare a tsira tare amma wannan aiki in ka duba ka gani inda aka gayyato yan boli yan tsibbi yan wani an raga ga sunan kana gani a zo a yi bikin rantsar da wai bikin dashi eh? a ɗauki madukan kuɗin ƙasa don cin amana a zo a tushe su wannan wuri hmm? masharukai kowa ya san wannan buɗin daji da aka yi ba alheri na ku tun da shirka ta sai a yi yanka sai a yi duba sai a yi mina na wannan duk shirkata ya haramta a addinin mu na musulunci to da Allah da annabi malamu ina ja hankali a gare ku wannan banna da ke abkuwa cikin ƙasar mu da Allah ku tashi tsaye-tsayen daga ku kai kukan ku ga Allah kuma ku gaya ma shugabanni gaskiya saboda ku ko wajen ubangiji kun tsira ko ga Allah ba ku da laifi tun da wannan mas'ulanci wanda ya rata bisa wuyan ya kamata ku tashi ku ja hankali akan haka domin gwamnati ta sani wagga banna ce shi ke sa ga sunan abubuwa musibi kala-kala ga sunan sunan abubuwa mana matsala ta yankin tsaro ta boye mu cikin ƙasa matasan mu ɗauke ta kasa a kashe bayan Allah ga matasan mu na soza ga 'yan gari bayan Allah hmm? masibu kala-kala ga sunan Allah sha ta jaraba mu da su to duka sanadiyar wanga badala da aka yi wanga aiki da aka yi mugu aiki saboda sanadiyar shatta Allah ke ta bamu ayoyi ga sunan kala-kala musallai wanda ya kawata a ce mu yi hankali da su mu yi izina sosai na izina to duk waɗanga abubuwa ne yanzu ka dibi akwai yankuna da dama wanda aka ce maka yau bazara ta kama za ka zo ka tarar ban da mawan gabu da dashi akwai wani abu da ake cewa ko rabbori duk wannan shirka ta karara kai dan adam baka isa kai maka komai sai abin da Allah so shi maka kuma dan adam kai baka san gaiba Allah shi na masanin gaiba kenan da Allah ne ina sha hankali na ko kuma saƙo na ga mu da Allah Wannan ga aiki na ku na mu? ku tashi ku faɗakar da su domin su gane in su sun bata ku bai kwata ku bi su domin kukuwa da iliminku. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu